Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hatsi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Mayakan kungiyar Taliban da ke kai har-har a duk Afghanistan da alama suna harin babban birnin kasar Kabul suna ci gaba kan hanyar su ta birnin duk da cewa kashin farko na dubban sojojin Amurka da aka aika zuwa kasar sun sauka. jiya juma'a kungiyar taliban ta yi ikirarin samun nasara a manyan biranen larduna biyar da suka hada da birane na biyu da na uku a kasar kandahar a kudu da herat a yamma kwana guda kafin hakan kungiyar ta kwace gazni wani muhimmin birni akan hanyar kandahar zuwa kabul kuma kilomita 150 kawai daga babban birnin afghanistan wanda hakan suka fara sa wani sabon tashin hankali ga amurka game da taɓarɓarewar yanayin tsaro. a ɗaya bangaren kuma jiya juma'a sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya a antonio guterres ya yi kira ga 'yan ƙungiyar taliban su gaggauta dakatar da farmakin soji tare da tattaunawa cikin kyakkyawar niyya don kare lafiya afghanistan da al'ummarta guterres ya faɗa manema labarai cewa saƙon da ya fito daga ƙasashen duniya zuwa ga waɗanda ke kan tafarkin yaƙi dole a fito ƙarara a bayyana kwatar mulki da ƙarfin soji alamar gazawa ce ya ci gaba da cewa hakan zai iya haifar da yakin basasa ko kuma ya keɓar da afghanistan daga sauran duniya baki daya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce lamari na taɓarɓarewa a ƙasar yayin da 'yan taliban suka kwace kusan rabin manyan biranen lardi 34 na afghanistan kuma suna neman kame kabul babban birnin ƙasar jiya a mambobin kwamitin da ke ba da shawara ga cibiyar daƙile yaɗuwar cututtuka ta amurka cdc ya kaɗa ƙuri'a tare da amincewa da ƙara yi mutane miliyan 2.7 da ba su da ƙarfin garkuwar jiki ƙarin allurar rigakafin coronavirus ta uku. Hukuncin na zuwa ne bayan da hukumar da ke kula da ingancin abinci da magunguna ta Amurka FDA ta ba da izinin yi mutane rigakafin coronavirus ta uku ta Pfizer ko Madana ga waɗanda ba su da ƙarfin garkuwar jiki. Mukaddashin shugaban hukumar FDA Dr. Janet Woodcock ya ce cikin wata sanarwa a yammacin alhamis cewa hukumar fda ta sani cewa mutanen da ba su da karfin garkuwa suna iya kamuwa da cututtuka masu tsanani cibiyar cdc ta bada shawarar cewa amurkawa masu rauni ciki har da masu fama da cutar daji ko kansa da masu cutar hiv mai kare garkuwar jiki da sauran waɗanda ke da cututtuka ire iren su su karɓi allura ta uku da nazari masu yawa suka nuna cewa allurar za ta iya taimaka garkuwar jikinsu daga cututtuka labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar zaɓe ta ƙasar zambia tana kira ga dukkan 'yan takara su yi haƙuri yayin da ma'aikatan zaben ke duba sakamakon larduna goma na babban zaben ranar alhamis masu sa ido sun ba da rahoton yawan fitowar masu kaɗa ƙuri'a a rumfunan zaɓe a duk faɗin ƙasar ciki har da lusaka babban birnin ƙasar jami'an zaben na zambia sun yi alkawarin za su bayyana sakamako a cikin sa'o'i saba'in da biyu bayan rufe zaben daren ranar alhamis mai magana da yawon hukumar zaben patricia luhanga ta ce hukumar ta gamsu da ɗimbin yawan masu kada ƙuri'ar da suka fito. 'Yan ƙasar Zambia sun kada ƙuri'ar zaben sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki da wakilai da kuma shugabannin ƙananan hukumomi a babban zaben da manazarta ke cewa gwaji ne ga ɗaya daga cikin ginshiƙan dimokuraɗiyya Afirka. amurka ta ce ta aika da manzo na musamman zuwa habasha yayin da rikici mai saurin kisa a yankin tigray ya bazu zuwa yankunan makwabta kuma gwamnatin habasha a wannan makon kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba wani rahoto ne da wata cibiya mai zaman kanta da ke Amurka mai suna Global Rights da ke bin diddigin rikice-rikice a duniya ta fitar inda ke nuna cewar sama da mutane 3,868 ne aka kashe a Najeriya. tare da yin garkuwa da kuma wasu ƙarin sama da dubu ukun a cikin watanni shida kacal adadin kuma da ke nuna ya haura irin aika-aikar da aka tafka a shekarar da ta gabata Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ya ce lalle kam wannan alkaluma na da tada hankali. Diddigar nan da muke gani masu tayar da hankali na mutane kusan dubu hudu da aka kashe da kusan dubu uku da aka kama ake kangi su ana neman kuɗi a kansu ko waye mutum ko a wace ƙasa mai yawan mutane na tabbatar maka abu ne mai tashin hankali tashin hankali saboda mutane ne wanda suka samu dama suke karya dokar najeriya suke yin barna ga mutanen najeriya kuma barnan da ya kama irin na kashe su a yanda suke so saboda suna ganin sun isa kuma hukumomin najeriya ba su isa ba wannan shine muhimmin abin da za ka gani alamun kasawa a ƙasa ku shine ya zamana cewa wasu sun bujuro wanda ba su bane hukuma amma su rinka ta'addanci da barnar da hukuma ba za ta iya hana su ba har ya zamana sun karfin hukuma a wuraren da suke ta'addancin su to yanzu wa'annan mutanen da suke kashe-kashen nan in kai tsaya kan sai ka tambaya a wani wurare suka aka fi barna yanzu ka duba mutane kusan dubu uku da tamanin din nan da aka kashe wato sai ka ga in kai lissafi sai ka ce ba ma a kudancin najeriya aka kashe ɗari biyu ba duka duka kudancin najeriya ɗari da hamsin da wani abu ne yawansu duka arewacin najeriya kuma arewa maso yamma sai ka ce to me menene dalilin da yasa sa arewa maso yamma haka kawai wasu za su iya ɗaukan makamai su zama 'yan ta'adda kuma su rinka cutar da mutane kuma gwamnati ta kasa to dalilin da ya sa ake wannan abubuwan bai wuce talaucin da a nan ya fi kakatu ba duk najeriya ba inda ya kai arewa ta yamma da arewa ta gabas talauci talauci ya jawo da yawa abubuwan da muka gani na boko haram a arewa ta gabas to kuma arewa ta yamma yanzu talauci ya kawo cewa mutane wanda suke 'yan ta'adda ko 'yan bindiga suna cin karansu ba babbaka to ita kuma bindiga in ta fara haifan 'ya'ya mun ba a tsayar da ita ba tun kana jin 'ya'yan bindiga daga nisa za su zo har cikin gidanka saboda duk wanda ya rike bindiga yana talauci ya ga abin da bindiga ta iya sama mishi ta iya yancin da ta jawo mishi to da ƙyar yake rabuwa da bindiga sai an yi da gaske yan bindiga da yan ta da kayan baya wanda har sun fara yin suna suna da wurare idan ka tafi wurin su shinkafi za a ce maka kuje kukurin su kaduna za a ce maka saka challa wurin shuroro akwai wasu daga dukkan alamu sun fi karfin hukumomin da suke wurin kuma suna nema su fi karfin hukumomin ƙasa. A cikin shekaru shida da ya share yana kan mulki, shugaba Muhammadu Buhari ya kashe sama da naira tiriliyan biyar ga shanin tsaron ƙasa, amma har yanzu gwamnati yau, domin kuwa tsaron bai samu ba. To shin menene ake yi daidai ko ake yi ba daidai ba? Har aka samu kai a irin wannan tabarbarewa. Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu gogagge ne a sha'anin tsaron ƙasa. Shin me ma ake yi shine ai sai kaga ana wani abu ne zaka ce ana yi daidai ko ana yi ba daidai ba. Mu kama zahiri har yanzu muna ga gwamnati bata nuna mana abin da za ta iya yi ba bata nuna mana ikon da muke jin tana da shi ba mun sani kuma akwai din don haka ka ce me ake yi daidai ko me ake yi ba daidai ba ba shine tambaya ba shi me ake yi jama'a suna so su sani wani tsari ne a ƙasa me aka cewa jami'an tsaro su yi in ba su yi ba su ma akwai hukunci a kansu ko dai gwamnati sun nada mutane ne kawai sun zauna sun rike hannu kamar yadda na taba gaya maka ba canza mutane ba ba na ne tsarin tsaro ba a'a in za mu ci gaba da yadda muke yi ne da ko mutane dubu muka sake canzawa ko kuma duk rana in an canza jami'an tsaro duk ba zai wani tasiri ba sai an canza wani tsari an fito da tsari haikan ana so a yi wannan abin sannan a yi a ɗauki kowa a nuna masa ga abin da ya kamata yi ga kuma abin da gwamnati za ta tuhunce shi ya yi dole kuma a ga alama haka in ba haka ba ina ga muna bata lokaci ne mu ce menene ake yi daidai menene eh, ba a yi daidai don mu ba mu gama me ake yi din ba in ma ana yi ba mu ga tasirinsa ba har yanzu don haka abin da ake nan ba daidai ba ne kuma ba shi ne ansa ba. Masu sharhi irin su Comrade Kabiru Sa'idu Dakata na cibiyar Kaja ya ce wannan al'amari fa na da ban tsoro. Gaskiya wannan al'amarin abu ne mai tsoratarwa da kuma ɗaure kai. Tsoratarwa saboda yanayin yadda ake asarar rayuka ka gani a cikin wata shida kadai ana maganar rayukan al'umma kusan dubu hudu sannan kuma an yi garkuwa da mutane fiye da dubu uku wannan ya nuna cewa babu wani mutum da ya tsira a najeriya saboda haka akwai tsoratarwa domin babu wani mahaluki da zai bugi kirji cewa ya tsira kuma wannan al'amari ba birni ba ba ƙauye ba sannan kuma abin ɗaure kai a nan shine alƙalima irin waɗannan da suke fitowa daga wasu cibiyoyi da kungiyoyi na duniya da suka zauna suka yi bincike suka tattara waɗannan alkalima wanda za a iya yadda da su ta hanyar sahihancinsu da kuma irin kalamai da suke fitowa daga gurin gwamnati na cewa abubuwan nan ana ƙara samun nasara domin idan ka duba alkaliman sun nuna cewa ƙari aka samu akan kashe-kashe da aka samu na na dubu biyu da ashirin ga an samu ƙari akan abubuwan da suka faru na 2020 maimakon abin da suke faruwa yanzu so ɗaure kan anan shine ita gwamnati me dalilin da zai sa ba za ta rinka faɗar gaskiyar al'amari na irin waɗannan asarar rayuka da ake yi da kuma me gwamnati take yi domin ganin cewa an rage irin wannan asarar rayuka domin ya kasance cewa an ga amfanin irin kuɗaɗe da gwamnati take cewa ta ware domin yakar wannan harkoki na ta'addanci a Najeriya. So waɗannan bincike-bincike da ake yi daga ɓangarori daban-daban shine yake ƙara fito da gazawar gwamnati. Shine yake ƙara nuna cewa babu transparency da accountability a kan yadda gwamnati take yakar al'amuran rashin tsaron nan babu gaskatawa daga gurin 'yan ƙasa domin ita gwamnati ba za ta fito ta faɗi irin waɗannan alƙalima ba kaga kenan ana samun koma baya in za a ce alƙaliman da aka samu asarar rayuka da ta'addanci da sauransu na 2020 yanzu na 2021 sun zarta na 2020 kaga kenan ana tuka ne ta baya tana warwarewa saboda haka wannan al'amari ne mai rikitarwa wannan al'amari ne mai ban mamaki wannan al'amari ne mai tsoratarwa to ko yanzu menene abin yi har ila yau ga Dr. Faruk Bebe Faruk. Mafitar wannan na gaskiya shi a tsaya a daina zalunci. A tsaya da gaske kuma a tankari mutanen nan saboda kamar yadda na faɗa an far mutum ya riga ya zama dan bindiga ta haife shi. To ba maganar kuma sassauci bane. Shi duk abin da zai gane yanzu da abin da bindigar nan take masa. Cikin zuwa suna harbo jirgin sama Hassan. Dan bindigar da kake tunani ya kacin sakwari da baka yanzu ya gane bindiga za ta iya harbo masa jirgin sama. Ai ka san akwai babban magana a kasa saka dole a tsaya a san cewa yaƙi ake yi kuma ita kasa daban take da gwamnati waɗanda suka tashi rigima da gwamnati kullum ina faɗa za su iya rigimar su tsarin mulki ma ya kyale ka kai rigima da gwamnati to amma rigima da ƙasa ka ce za ka karya kasa ko za ka yi abin da ƙasa za ta lalace wannan babban faɗa ka ɗauko kuma duk wanda yake da dama dole ya shiga wannan faɗan dan a nan to amma abin da yake bada haushi shine waɗanda suke cikin gwamnati sun yi buruska ma su ba sani ba su abin da ya fi tayar musu da hankali shine a ce an taba gwamnati ko kuma an taba shugaban gwamnati a yanzu alal misali akwai wani dan shekara 74 an ce dan ya taba zagin shugaban kasa sai da aka je aka kama shi aka daure shekara 14 to ga dan shekara 30 can dan shekara 24 ya dau bindiga ya fi karfin jama'a ya fi karfin hukuma saboda rashin adalci sai yake ja Ina wani. saka ina tunanin cewa mafita shine a dawo abu adalci a san yadda za a kashe wannan matsala sannan kuma a dawo da kyala mutane su samu arziki sace-sacen da ake a daina idan ba a daina irin wannan sace-sacen ba an daina an hana mutane samun arzikin kasa to wallahi eh, rushewar kasa ba wani abu ne mai wahala a tarihi kuma duk da ga rushe kasa ta rushe zalunci ne ke jawo shi yasa ake kin zalunci to mu namu kuma zaluncin ya haɗu da jahilci da kuma taurin kai na wasu wanda suna ganin cewa an ce wa gwamnati ta gyara kamar an yi ridda ne. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sai kuma ni Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar, ke sallama da ku mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulɗa da su. Jama'a barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari. Shirin da ke zama na haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na tashar murya Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da ɗan gari dai shiri ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar ƙananan garuruwa musamman a ƙasashen Hausa irin shaharar da suka yi da abin da ya haifar da shaharar ko buwayar mu kuma ji ko akwai wani ƙalubale da al'ummar garin ke fuskanta ko ko burinsu a rayuwar yau da kullum wanda ni Adamu Ibrahim Dabo Dawakin Tofa zan gabatar muku. tomadalla Shirin ɗan gari dai a wannan karan yaya da zango ne a garin Dungurawa da ke tsakanin garin Kwa zuwa garin Badime, duka a yankin ƙaramar hukumar dawakin tofa. Titin da ya tashi daga birnin Kano zuwa birnin Katsina a tarayyar ta Najeriya, inda da dangane da fadar dakacin garin da Dungurawa, wanda da farko na fara tambayar koyaya yaya sunansa. Sunana Shehu Umar, dagacin wannan gari na Dungurawa, ƙaramar hukumar dawakin tofa, Kano State, a Najeriya. mai girma daga ci gani a wannan gari naka wani tarihi wannan gari yake da shi ta fuskar kafuwa wannan gari an same shi fiye da shekara za ta kai kusan ɗari ko fiye da haka ma a yadda muka samu tarihi gudun iyayenmu da kakanninmu kuma shi wannan gari kamar da muka samu tarihi garin nan a fulani ne da asalin mu gaba ɗayan mu gaba ɗayan fulani ne musan daga inda aka taso wannan tarihi bai mu amina ɗinsa ba tukuna. tunda haka ne kamar suwa da suwaye a kakannin naku da tarihi nuna suka kafa wannan gari eh, akwai kamar su ɗan iya sulemanu ɗan iya tiku da ɗan iya umaru da sauransu sai kuma ta zo haka yana ni umar to ita ɗan iya ɗin da kake ta ambato me take nufi Ɗan iya abin da take nufi wata sarauta ce dama tun daga cikin birnin kano akwai ɗan iya akwai madaki da sauransu duka dai watakila dan iya kana nufin sunan sarauta ce ta wannan gari koko? Eh sunan sarauta ce ta wannan gari. Yanzu kamar kai ma za a iya cewa dan iya wa. Dama ni ma sunan dan iya don gura Shehu Umar haka ake ga dan iya ne ni. To tun da haka ne a mai girma daga ce za mu so mu ji shekarun ka na haihuwa da kuma shekarun da aka yi a gadon ita wannan sarauta. Ya, ni dai an haife ni alif tara da sittin daidai. Ina jin wajen shekara hamsin da tara kenan. To ita kuma wannan sarauta da kai bayani ta ɗan iya da kake kanta a yanzu tun yaushe aka naɗa ka? An naɗa ni tun alif ɗari tara da tamanin da takwas. Hmm. Eh, shi ne ina kyautu zaton za a samu shekara talatin da ɗaya kuta mako da biyu. Hmm. Zamanin wani hakimi na gunduma ta kuta da Zamanin lokacin nan madaki umaru ne. Hmm. Dan ina da nake a wannan ma'ana da ni da farkon daɗi da ya fara yin. Watakila ba za a rasa kirari ko take ba wanda aka gada iyaye da kakanni tunda wasu garuruwan suna da shi ba san ku wannan naku gari na dungurawa ya yake bata fuskar take ko kirari. Eh akwai kuwa muna da shi sunansa dungura mallar garin ɗan iya. Shi kuma wannan take ya faru ne lokacin ɗan iya a tiku. Wanda yake saboda mutane idan sun taho daga waɗansu garuruwan da ɗan rikicinsu ko ɗan wani abin su za su je dawaki. To idan suka zo nan dawaki Allah ya taimaka suka samu mai gari da shi dagacin nasu na can da ya taho za su zai tsaya nan zai kashe musu ranar abu da nasu zai nuna musu gaskiya kuma za su ji daɗin abun shine suka ɗauki garin babba shine za su ke cewa dungura malle garin ɗan iya saboda yana taimakawa ana kashe fitintunu idan sun taso bai kun kafin je gaban nan ya gunduma don a lokacin. Ina ce gunduma taku a wani lokacin. Da akin tuhu ita ce gunduma mutum ainihi mamu. To shi sunan na dungurawa ta ina aka samu sunan. yauwa ta inda aka samu wannan dungurawa kamar yadda nake maka bayani mu dai fulani ne asalin mu kuma kowa ya san dungu damina kenan a harshen fulanci a harshen fulanci hmm. yauwa rewa kuma noma shine aka hada dungurawa eh shine asalin wannan gari kenan aka samu dungurawa ga wanda ba su iya faɗa cewar dungu damina rewa shine aka hada da aka zama dungurawa ga wanda ba su iya ba shi ne suke cewa dungurawa to kiwo fa muna yi sosai ma kuwa akwai shanu da dabbobi da awaki da komai duk muna da su da kaji duka ba abin da ba mu da su. To ta san akwai tsaga irin ta gado daga gari zuwa gari da aka sani a kasar Hausa. Dungura ka ce ta shekara akalla ɗari ko sama ma da haka daga yadda kakanni suka nuna muku. Hmm. Kuna da wani tsaga ta gado wadda take nuna duk mutumin dungura da inda yake a duniya ne? Eh, kwarai kuwa akwai muna da bulle inda dan mutumin dungura ne za a same shi da bulle a kowane nahiya ya ji inda na da ne za a same shi da bulle kamar yadda wannan shine babban asalin gadon da bulle yake a fuska bille ana tsaga shi ne ta hannun ta hannun dama akwai na mahauta akwai na fulani wanne ne naku na hannun dama shine namu na fulani na mahauta kuma za a ganshi a hannun hagu to har yanzu ana yi a nan kuna yi wa 'ya'yanku ko wasu zuwa sa yi ko ya dai abin yi mu dai har yanzu muna yi amma waɗansu ba sa yi saboda shigowar zamani. To bari mu kalli batun shahara. Wace irin shahara garin na na dungura ya yi ta fuskar wata sana'a ko kasuwanci da garin eh, ya yi fice a kansa menene muna yin noma har yanzu musu kin noma ba ko muna da yan boko sosai don har mun kai ga muna da profesa a garin nan kuma muna alfahari da su da lakcirori da komai bari mu kalli kuma batun sha'anin rayuwa da harkoki na tsaro kuna da wani kalubale ta fuskar tsaro a wannan gari naku in akwai shi wani iri eh, a gaskiya ba mu da shi don sai ka ajiye abun ma ya kwana ka zo ka ɗauki abun ka kuma ba mu da wani shahararren ko wani abun nan sai dai kawai dai harka dai ta zamani ita rayuwa wani sa'in a sha maɗaci wani sha'in a sha zuma a tarihin kafa dungurawa wani abu ne watakila na farin ciki ko kuma na akasin hakan da ba za ku manta da shi ba har yanzu kuke tuna shi. abu guda biyu ne na farko lokacin nan tun zamanin yan kwana shekarun baya muna ta kokarin a samu na wuta allah bai sa mun samu wutan nan ba muna nan muna nan akwai wani shaharar dan kasuwa mai sai da mota mariga alai allah ji kansa shine ya zo mana labarin cewar za a zo a kafa wuta mu ci gaba da addu'a naku ne na nan namu ne na nan to shine allah ya taimaka ta hanyar sa dalilin sa muka samu wannan wuta a wannan gari wannan shine babban farin cikin mu a dungura wanda muka fara farin ciki a ciki da mutanen garin wasu suka kokari kowa aka haka ramin da za a sa fallon a garin to menene aka san haka aka san haka sai kisan gilla da aka yi shi wannan marigayi kuma wanda yake ba a san ko su ba har gobe to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma sittin. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu. kishirwa yayi kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.